Assalamu alaikum. ‘Yan uwa ina kai da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya sa mutane suna ta tambaya dangane da project na Sidra, dangane da halin da ake ciki. So idan ban manta ba kusan last update da muka yi a lokacin ana mataki ne na P2P. Wanda a lokacin an saki P2P wasu sun samu dama sun yi, wasu kuma ba su yi ba. So waɗanda ba su yi ba Ah, akwai da yawa waɗanda har yanzu zaman jiran p2p ɗin nan suke so kuma ba tare da sun san cewa an ɗauke wannan p2p ɗin ba so maganar gaskiya a halin yanzu p2p na sidra an cire shi ba batun p2p yanzu duk da dai akwai waɗanda za su yi p2p nan gaba amma dai a halin yanzu ba wani wanda za a buƙaci ya yi wani p2p kafin akawun ɗin shi ya zama verified in dai ka san ka yi submitting document ɗinka national id card ne ko driver license ko international passport kuma ka yi wannan face recognition ɗin so kana kan layi za ka jira za a yi verify ɗinka yauwa sannan kuma waɗanda za su yi kyc a nan gaba uh, kamar yadda su kotun na sidira suka bayyana su ne uh, ko da yanzu an yi verify ɗinka ba tare da ka yi kyc ba to lokacin da za a iya buƙatar ka da ka zo kai KYC shine lokacin da aka yi ma sidra farashi a wannan official price kenan ya fito na sidira. wanda idan aka yi mai farashi aka fara transaction so idan za ka yi transaction da sidra kamar misali daga account ɗinka na sidira za ka tura mu wani idan darajar sidiran da za ka tura ya kai darajar dala dubu ɗaya ko sama da dala dubu ɗaya to wannan transaction ɗin ba zai yiwu ba sai ka yi P2P KYC ma'ana sai ka nemi mutane biyu da suke da sidira sun tantance ka sannan za ka iya yin wannan transaction ɗin na dala dubu ɗaya ko kuma sama da dala dubu ɗaya yauwa mutane su fahimta idan sidiran da za ka yi transaction darajar shi ya kai dala dubu ɗaya a nan gaba to za a buƙaci ka yi P2P KYC ko sama da dala dubu ɗaya amma idan darajar sidiran da za ka yi transaction da shi bayan an fitar mai da official price darajar shi bai kai dala dubu ɗaya ba ƙasa yake da dala dubu ɗaya so ba ka buƙatar ka yi p2p yawa so wannan shine tsarin amma a halin yanzu za a yi verify ɗin account ɗin kowa ba tare da ya yi p2p kyc ba kamar yadda suka bayyana duk wani wanda ya san yana mining na sidira idan ka san cewa ka yi KYC sannan kuma ka yi face recognition yauwa ma'ana ka yi submitting document ɗinka sannan ka yi wannan face tracking ID ɗin so ba ka buƙatar wani P2P a halin yanzu a kodayaushe yaushe za ka iya ganin an yi verify na account ɗinka sannan uh, abu da ya kamata mutane su sani shine yanzu kamar yadda muka gani ko yadda muka sani a sidira an mai da shi transferable yauwa an mai da shi transferable ma'ana a yanzu idan an yi verify ɗin account ɗinka za ka iya swapping ɗin sidra token ɗinka ya koma sidra coins so shi kuma wannan sidra coins ɗin a yanzu haka za ka iya tura ma wani yawa idan kana da shi a account ɗinka za ka iya tura ma wani shi yasa ma za ku ga wasu suna siyan shi yauwa kowa da farashin shi So yanzu an buɗe kamar P2P za mu ce kenan ga waɗanda aka verify ɗinsu. Sannan kuma wani abu da suka yi a ɓangaren P2P ɗin shi ne, ko da ba a verify ɗin akawun ɗinka ba, wanda aka verify ɗin shi zai iya tura maka sidira a cikin akawun ɗinka kuma ya shiga. kai ma da ba a verify ɗin akawun ɗinka ba wannan sidiran da wanda aka verify ya turo maka kai ma za ka iya tura ma wani abin da ya bambanta wanda aka yi verify da wanda ba a yi verify din shi ba shi ne. shi wanda aka yi verify zai iya swapin SIDRA token ɗin shi zuwa sidira coins amma wanda ba a yi verify din shi ba ba zai iya swapin na SIDRA token ɗin da ya mining zuwa sidira coins ba kamar yadda muka sani sidira token ba a transaction da shi a SIDRA, ana transaction ne da sidira coins da sidira coins kuma wanda zai samu daman swapin din sidira token zuwa sidira coin su ne kaɗai wanda aka verify na akawun ɗinsu sannan kuma shi wanda ba a verify ba ba zai samu dama ya iya swapin ɗin coins ɗin da ya mining zuwa sidira token ba so shi ne kawai abin da ya bambanta su amma ko da ba a verify ɗinka ba za ka iya wani zai iya tura maka sidira coins a cikin akawun ɗinka kuma ya shiga sannan kai ma za ka iya tura ma wani wannan sidira coins ɗin da wani ya tura maka yau mutane su fahimta ba a verify ɗin account ɗinka ba za ka iya karɓan sidira token daga hannun wani sannan kai ma wannan coins ɗin da aka turo maka za ka iya tura ma wani abin da ba za ka iya ba kawai a matsayin kai da ba a verify na account ɗinka ba shine coins ɗin da kai mining ba za ka iya swapping ɗin shi ya koma sidra coins ba yawwa amma za ka iya yin transaction yawwa amma coins ɗin da ka tara ta hanyar mining ba ka da daman da za ka iya swapping ɗin shi har sai ka jira lokacin da aka yi verify na account ɗinka sannan za ka samu damar da za ka yi swapping a sidra a token ɗinka ya koma sidra coins amma a yanzu kamar yadda na faɗa da baya za ka iya wani zai iya tura ma sidra coins ɗin shi wanda aka verify ɗin account ɗin shi sannan wannan coins ɗin da ya tura ma na sidra coins nashi kai ma za ka iya tura ma wani so wannan shi ne a p2p ɗin da aka buɗe a sidra kuma wannan yana ci gaba ana ci gaba da yin shi sannan akwai abubuwa da mutane ya kamata su kiyaye ko in ce su lura da shi sosai abubuwa guda biyu da nake so zan yi magana a kansu na farko ka tabbatar katin da ka sa a wurin yin kewasi kati ne wanda za a iya karanta bayanan katin ma'ana sunanka date of birth ƙasar da kake da komai za a iya karanta shi don za ka ga katin wasu ya ƙoƙe rubutun ma ba a ganin shi sosai to wannan ka sani in ka sa irin wannan katin za a yi rejectin ɗinka za a dawo maka da shi ka sake wani sannan wurin ɗaukan hoton kati wannan fesa recognition ɗin wanda a yanzu shine kusan mataki na ƙarshe idan ka yi shi sai dai ka jira a biyar ɗin akawun ɗinka so ka tabbatar shi ma ka ɗauka a wuri mai haske fuskan ka ya fito sosai kuma haske bai yawa ba a wurin yawwa idan komai naka ya fita kiliya katinka sannan wannan ah, selfie bidiyon a da za ka yi shi ma fuskanka ya fita da kyau so ba wani abu da ake da bukata sai dai kawai ka jira a verify din account ɗinka ka je kai swapping sidira a token ɗinka zuwa sidira coins sannan abu na biyu shine a yanzu an riga an buɗe p2p kamar yadda ne bayani a baya so abinda mutane suna ta samun matsaloli da account ɗinsu wani zai wayi gari kawai ya ga gaba ɗaya an je an kwashe mai sidiran da ke cikin akawun ɗin shi so abin da ke jawo wannan shine mun sani akwai waɗanda da yawa ba su san harkar nan ba ba su san yadda ake yin wasu abubuwa ba so dole idan wani abu ya taso sai sun kai ma wasu sun taimaka masu ko ɓangaren kewasi ko ɓangaren wani abu daban so a lokacin kuma ah, su waɗanda za su yi masu wannan suna suna neman login detail ɗinsu email da password ko kuma wayan da kake da shi ba za ta iya yin KYC ba sai an ɗora ta sai an account ɗinka akan wata waya to wurin ɗora account ɗinka akan wata waya a nan wani yake samun ya sami wannan login detail ɗin naka email da password so duk wanda ya samu email da password ɗinka a sidra to ya kusan ya samu akawun ɗinka ne gaba ɗaya duk abin da za iya yi a sidra shi ma zai iya yi so kaga da zarar an yi verify ɗin account ɗinka idan mugu ne yana da niyyar cutar da kai sai dai kawai ka buɗe ka ga yayi swapping sidira tokin zuwa sidira coins ya kwashe so wannan matsalan tana ci gaba da faruwa don yau da safen nan sai da su sidira a kotin suka yi magana akan wannan abu sannan kar ka ga an tura maka wani website da sunan wai sidira ne ka je ka sa login detail ɗinka a kai scammers suna nan waɗanda yanzu haka suna ta kwashe wa mutane sidiransu musamman waɗanda suka tsallake KYC waɗanda kuma ba su tsallake KYC ba wanda ba su tsallake KYC ba in dai wani ka tabbatar wani ya sami user a email ɗinka da password ɗinka to ka tabbatar jira yake kawai a verify ɗinka ya swapin ɗin sidira token ɗinka zuwa sidira coins so a shawarce idan har ka san password ɗinka ba shi da tsaro ko kuma wasu sun sun taɓa mallakan wannan password ɗin naka to a shawarce ka je ka canza wani password ka je ka yi forgot password a sidira application ɗinka ka canza sabo idan ka canza sabo to su ba za su iya assessing ɗin account ɗinka ba already a password ɗin da suka sani a baya so yanzu ba shi ba ne amma idan ba haka ba in dai akwai wanda ya san password ɗinka kuma yana da niyyar cutar da kai to ka sani ku biyu kuke da sidiran da kake da shi za ka gama wahala ne shi ya kwashe maka so wannan ne a, a takaice dangane da shi wannan sidira ɗin sai kowa ya kiyaye sannan wurin yin KYC yawwa wurin yin KYC idan baka da idan kana idan KYC ana yi da voters card national ID card driver license international passport musamman a nan Najeriya amma karka je ka sa ah, voters card in kana da national id card saboda voters card na Najeriya ana da filketin din shi mutum ɗaya zai iya yin guda biyu ko guda uku to a shawarce idan kana da wani kati bayan voters card to ka sa wancan katin amma in baka da wani kati sai voters card to zaka iya yi da voters card din eh zaka iya yi da voters card amma in akwai wani kati ka sa voters card na Najeriya ka sa wani document national id card ne ko driver license ko international passport amma ga wanda shi voters card kawai yake da shi bai da shauran identity din so zai iya amfani da voters card din yauwa sannan kamar yadda na faɗa a kiyaye wurin login detail kakka kuskura wani ya samu login detail ɗinka na sidira idan ya sami email da password ɗinka fa magana ya ƙare yauwa account ɗinka ya koma hannun shi yadda a kodayaushe ka ga dama za ka shiga sidiranka haka shi ma a kodayaushe zai shiga wannan account ɗin naka na sidira kuma yadda kake da dama ka yi duk abin da kake so a cikin account ɗin haka shi ma yana da dama ya yi duk abin da yake so a cikin account ɗinka saboda haka idan ka san akwai wani da yake da password ɗinka a baya ko da yanzu ba a biyar fai na account ɗinka ba to kai kokari ka je kai forgot password ka canza wannan password ɗin da ya san ka da shi ka sa wani sabo yanzu saboda akawun ɗinka ya zama sef yawwa saboda a yanzu magana da nake mutane da yawa suna ta fuskantar wannan matsala sannan abu na biyu wanda na faɗe shi a baya kakka kuskura a tura maka wani website da sunan sidira ba tare da ka tabbatar da cewa wannan website ɗin na sidira ba ne ko wannan domain ɗin na sidira ba ne a buƙaci ka sa email ɗinka da password kai kuma ka ɗauka ka je ka sa idan ka yi haka account ɗinka yana cikin hatsari so wannan dai shine Allah ba mu sa'a